ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شهر أكتوبر رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكر ذو دا دريه دا أربعين شرع daidai da sha hudu ga watan Maris, shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kuwa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa kin neman Allah da ya da kaddara wasa ya ƙara da sokin wa na masallaci mai albarka masallacin marigayi malam salu a da ke nan wasu islam wasan dutse yin wa rasul madazariya jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Wannan shine ne tafsirinmu na sha hudu a wannan shekara, muna nan a cikin Sotul Ma'ida, mun kwana a aya ta saba'in da hudu yau za mu tashi ya saba'in da shekara. Gabanin mu ci gaba tafsirin akwai taziya da za mu kare yi har ila yau na rasuwan daya daga cikin makwabtanmu kuma yayanmu malama aisha take nan gidan baba goma kusa da gidan alkali tanimu an fallace ta yanzu nan karfe goma Allah nike roƙo ya gafarta mata Allah ta'ala ya ya mata Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ce makomanta Allah ta'ala ya hada ta da mala'ikun rahama Allah ta'ala ya nisanta ta daga mala'ikun azaba muna roƙon Allah yadda ta dace da mutuwa ranar Juma'a Allah ka hada ta da alkhairar da ke cikin ranar Juma'a ya Allah duk abin da mumini yake samu in ya mutu ranar Juma'a ya Allah ka hada ta da wannan duk abin da kake tsara muminai waɗanda suka mutu ranar Juma'a Allah ka tsare ta yaya da yan uwa da dangi da ta mutu ta bar su Allah ta'ala ya sanya zuciyarsu idan mutuwar mu ta zo Allah ta'ala ka sa mu cika da imani abu na biyu akwai sakonni da suka zo jiya akwai mu nan malama hadi an ba ta kuɗi naira dubu biyar a sa su a cikin hidimar soda ta kawo allah ya faka da alkhairi wacce ta bada a kawo allah ya biya ta wacce ta kawo ita ma allah ya biya ta yanzu na an kawo min ƙwar'anai ina ganin kaman guda biyar ne ko wani adadi makamancin wannan suna dai a cikin leda da kuɗi naira dubu goma daga gidan matar ciro mai shantali na mai martaba sarkin zurzo wadda makwabciya ce gare mu nan kusa da gidan babanmu alhaji ya kwakwancan ta kawo ƙur'anai daman duk shekara tana aiko da alƙur'anai bana ma da na ji shiru sai da na aika da ke yana labarin ƙur'anai ya ce ba ta manta ba za ta aiko da su to wannan karan bayan alƙur'anan ta haɗa da kuɗi naira dubu goma ta ce a sa a kwamitin marayu muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin karɓo wannan aiki nata Allah ta'ala ya sa aljanna ne makomanta Allah ka hada mu da ita a cikin jannatin na'im abinda take fata na alkhairi Allah ka bata abinda take jin tsoro Allah ka aminta da ita da rahmaka ya kai mafi rahman masu rahama muna nan a cikin sotul ma'ida mun kwana aya ta 74 ne Allah ya ce a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. آه، ما آه، نعم. المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآية wannan aya mai da martani ne ga Yahudawa da Nasara musamman su Nasara da suka mai da Annabi Isa dan Maryam a matsayin Allah ko dan Allah ko ɗayan alloli guda uku a aya ta saba'in da biyu Allah ya kafir da waɗanda suke cewa annabi isa ɗan maryam Allah ne a aya ta saba'in da uku Allah ta'ala ya kafirta wanda suka ce Allah ɗayan alloli ne guda uku ma'ana Allah Allah annabi Isa Allah na na Maryam Allah duka Allah ya yi mai ɗinsu amma duk da haka Allah ya kira su da za su tuba su yi istighfari Allah zai aishi tubansu kuma zai anshi istighfarinsu domin shi Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai to ayar yau sai Allah ta'ala ya bayyana mana hakikanin annabi Isa ɗan Maryam wane ne annabi Isa dan Maryam duk maganganun da ake faɗa a kai shi to ga wanda ya halitta shi zai yi bayani a kai shi Allah ta'ala ya ce mal masihu ibn maryam illa rasul qad qalat min qablihi ar-rusul al masihu dan maryam shine annabi Isa bai kasance ba face manzo ne cikin manzannin Allah kuma ba kan shi farau ba wani khalid min da rusul gabanin shi an yi manzanni da yawa ai laysa al-amru kama qala haula'i al-kafaratu fil masih alayhi salam yanda al'amarin yake ba kamar yadda kafirai suka faɗa ba ne game da Isa dan Maryam bal al annahu ibnu Maryam allati waladatu ولاية الأمهات لأبنائهن annabi isa maganar gaskiya ɗan na na maryam ta haife shi irin haihuwar da uwaye mata suke mai yanayensu ka gairihi min albashar yadda ka san kowa mutum ne shi mutum ne wa huwa lillahi ta'ala rasul shi annabi isa manzo ne ga Allah mislu sa'iri ibadi al-mursalina wa tabbatun sauran bayan Allah manzanni alladina kanu qablahu thumma ghadaw wadanda suka kasance gabanin annabi isa sun zo sun gama aikin su sun koma fa hadhihi gayatuhu wannan shine gaya Kurewa ga matsayin annabi isa wa mablagu amrihi matukar al'amarin annabi isa bai wuce manzo na Allah ba wa laysa huwa Allah shi annabi isa ba Allah bane wa ibn Allah kuma ba ɗan Allah ba ne kama ya tsumuna kama yadda suke rayawa annabi isa ba Allah ba duk wanda ya ce ma annabi isa Allah ne ya kafirta yanzu nan ayoyin fa suna magana ne akan kiristoci yanzu da kur'ani yana sauka waɗannan da suke ce ma kowa Allah ne idan an saukar da aya biyu ko uku ko hudu ko biyar ga waɗanda suke ce wa annabi Isa Allah ko Allah ɗaya uku ne to su kuma da suke cewa komai Allah ne aya nawa za a saukar musu kenan da Allah kada ya san adadin ayoyin da za a saukar musu ko da sunan musulunci ba da hausa suke faɗa ba da wani yare ba kai ma Allah ne shi ma Allah ne da hausa ba da wani yare ba karara malokwalu suke cewa annabi isa ba wai annabi isa ba kowa ma Allah ne sai mutum ya kalle ka ya ce maka Allah wannan bala'in ya ta a Ghana ya shigo ƙasan nan a kone ɗan anti ko ɗan atto wani mai suna makamanta wanda za ku gashi yana tara gashi wawa ƙazani wai shi ma Allah ne ya zai Allah ya zama ƙazani annabin Allah ma ba ba ƙazani ba ne sahabalan ma ba ƙazamai ba ne malaman duk wanda ya sun daraja kashi ma ba ƙazani ba ne to yanzu wannan bala'in ya zo hannun garin Zaria suna na yan hakika za ka ga su cikin ramadanan nan suna rayuwa da karuwai suna shan giya sun kai wani matsayi da ba za su yi sallah ba kowa ma Allah ne to wannan ba ba na bane ba dole Allah ya tsoro albarkata ƙasa ba a haka rijiya ba ruwa ba dole ka fasa miliyan ɗaya ba ta koma dubu ɗari yaushe ma miliyan ɗaya ta kai dubu ɗari miliyan ɗaya ba ta kai dubu hamsin ba kai miliyan ɗaya ba ta kai dubu goma ba tun da yaushe aka ake zuwa maka dubu hamsin dubu hamsin ake zuwa maka wannan fa kwana-kwanan nan ne ba 90 ya zana maganar miliyan takwas tara goma yaushe ne ake zuwa maka naira ɗari biyu da hamsin naira ɗari biyu da hamsin rage musa na ga rasilin gwan shi maka naira ɗari biyu da hamsin naira ɗari biyu da hamsin ka inda yanzu ne duk wanda zo tafsirin nan ba sai na biya mai ba dukkan ku zan ce ku yi layi kawai ɗari biyu da ni ɗari biyar biyar ma zan ninka muku gudurun yanzu Allah ya kwashe albarkar shi an tsokane an gaya mai bakan magana kuna ganewa to shi annabi isa wa Allah ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne ko shi ba Allah ba ce wa uwu siddiqa mahaifiyar annabi isa ita kuma siddiqa ce siddiqanci shine matsayin da bai kai annabci ba ƙololuwa ka zama manzo daga manzo sai annabi daga annabi sai siddiqi daga siddiqi sai shahidi Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ya ce yuqillaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim na fa أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي الصديقين والصديقين والصديقين والشهداء والصديقين الصالحين وحسن أولئك رفيقا نعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الله تعالى يقول ومن يطع الله دون ديما الله تعالى والرسول يوم منزل الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ولن نصنع تجنت تارا waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima sai ce minan nabiyina na annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da mutanen kirki Allah ta ba wannan tawaga tawaga arziki tawaga annabawa tawaga arziki tawaga siddiqai tawaga arziki tawaga shahidai tawaga arziki tawaga bayan Allah salihai ku da ita na na Maryam ba annabiya bace babu wata ba annabi ya ce. Allah bai taba aiko ba annabi ya ce ba duka annabawan Allah maza duka annabawan Allah babu wani annabi ya ce. to da haka ita bata kai matsayin annabawa ba ballantana ma ta kai matsayin abin bauta ina fata an gane ita na na maryam siddiqa ce kamar yadda alqur'ani ya ambata na na maryam siddiqa ne shine wa ummuhu siddiqatun ay wa ummul masih maryam alayhi salam sadiqatun idana na maryam mahaifiyar annabi isa ne gaskiya ce mai gaggatawa musaddiqatun bi ayatin la ta gaggata ayoyin allah wa mu'minatun bi isa alayhi salam yi imani da annabi isa alayhi allah ya tabbata a gare shi Mu musaddiqatun lahu ta gaggata shi قد صدقت قولها بفعلها زنجنتا يا جبكت عيكنتا وهذا أعلى مقامتها والنشيه قولوا المطعين لما في يا مسلمين قولوا لك الشيء كذلك الصديقة أقلت ديوة ولك بعث ديوة بسيا إذن أنا مريم صديقة ما يتيار النبي إيسا نانا إشامة siddiƙa ce na na asiya masu fir'auna ita ma siddiƙa ce masu da yawa shi fa mu ba ka kowa da su yake Ka kamula minar rijali kafir wanda suka haɗu a maza suna da yawa in dai haɗuwa ne da ƙasaita da matsayi a wurin Allah an fi samu a maza amma waɗanda suka kamula suka cika suka ita a mata ba su da yawa maza da ya ambace su adadin ba yawa suna na khadija suna na aisha suna na maryam suna na afiya waɗannan sun kai ƙololuwar daraja da ya mace suke kaiwa a nan nake kwaɗaitar da ku ya ku yan uwana musulmi idan Allah ya ba ku ‘ya'ya mata ku nemi sunayen waɗannan dattawan arzikin kuɗin da samu su amma sunayen da kuke ƙirƙirowa na zamani ki ji wata suna ita ba aljana ba ita ba fulawa ba ita ba kabewa ba ita ba karsa wai daga ina aka samu wannan suna duk wani suna na kim in aka samu wata ya kim ta fito da wani suna ban so ambata suna ne da sunayen suna gingitawa a baki na wallahi ban so in faɗa tun da ba babi na godiya ba ne da yabo babi ne na suka wata su dan an soke ta ni wallahi duk suna in yauta na annabawa yauta na sahabbai ni bai burge ni bai burge domin duk matsayinka ba kauta wuce ba annabi ba duk matsayinki ba ki wuce siddiqa ba ta ka kudin ka samu ƴaƴan ku sunaye amma yanzu mutane suna son yayi na taba gaya muku kissar wani makwabci na a jela da ba ta shi ta yi ya ce mu malam mata ta kayo ka zo ke mai yaro hudu ba na zo na ɗauki yaro ne mai addu'a ne mai fatan alkhairi na ce wani suna ka sa mai ya ce ba sa mai suna ba ya ce sa mai malam da ce a ah, kai da haihuwa ne da sa suna ce Allah na bar maka na ce to shi ke da na sa mai shu'aibu sai ba ta sai yaka wallahi sai ta hararar wai shu'aibu me addu'a na tofa yaro sai da yaro ya kusan shekara biyu ni na san ina da ɗaya mai wannan suna kawai sai na an fito da yaro ce wannan ɗan gidan wa ya kashe ɗan gidan wa ne sai ce a ah, sha'ibu an girma sai ce ba zan shi sha'ibu ba na ce a sunan shi aka ce sunan shi haifar wai suna na ba ya yi wani sha'ibu wani jaban wa sha'ibu jaban wai wa Allah wani ba suna annabin Allah ba ne shi fa ƙololuwa sai faɗi nan sarkin maka ƙololuwa matsayin shi sarkin maka Allah ya kyauta muna da wani aboki a nan jirin wada'in ya bada shi ma a sunan shi sha'ibu amma bai so wai shi ya gaba wani haɗaɗɗen jaye sha'ibu daga ladan sai wani alaran ma to shi kuma Allah Allah iyayen sun sa mai suna shu'ayu amma da ya taso yana ƙwallo yana gani yana ganin shu'aibu sunan ƙauyawa ne wa ya Allahu illa an yutimma abinda Allah yake nufi ga suna sai ya bi sunan wallahi yanzu an gama kwallon an gama wayan an gama eh, gayu yanzu kuma an zama ɗan agaji na da sunan dai ya bi wallahi yanzu inda ba ne filaden ne a Abuja kuma ɗan agaji kaga asalin sunan da iyayen suka sa mai duk da sunan ba annabe sunan annabin Allah ne to harkar da'awa ce na mai sunan to shi ma ya so ya ki sai ya bi wannan sunan. domin shi suna lizzami in ka sa ma ɗanka suna sai ya ɗi mai da haka in kika sa ma yake sunan Fim, kina nan za ka ta fara rangwada kina nan za ki ga ta fara kina nan za ki ga ta fara jirama amma ki sa mata Aisha ki sa mata Fatima ki sa mata sunan salihan bayi ina fata kun gani gaskiya nake ga muku wannan manzala sallallahu alaihi wa sallam tsakanin sunayen abubuwa da na mutane annabi sai da ya canza suna hamsin da tara akwai da mai ya canza mata suna mai da ita jamila wata ya canza mata sai eh, wani ya canza mai suna mai da shi sahad na manta asalin sunan shi amma suna ne na yaƙi na rigima annabi ce kai me za ki sa mishi sahadu mai sanyin hali in ka sa ma ɗanka sai ka zai da sanyin hali in kika sa ma suna maryar sai kin ganta da reno da wahala ki ga suna maryam tana barin 'ya'yanta a watsi ko da nana maryam ta haifi annabi isa ba uba amma saboda ƙwarewa a tarbiyya da kuma taufiki da Allah ya mata ɗanta sai da ya zama ba wai mutumin kirki ba sai da ya zama ba annabe ba ma ba annabe ba manzo ba ma manzo ba cikin ulul azmi ta suna na da ta'asiri idan kika kama sunan yanki Khadija sai kin ganta da dattawa domin da na Khadija dattijiya shi. idan kika sa ma yakki wa haka ba da wahala ki sa ma yakki Zainab ki ganta marociya domin akwai ummul masaki ummul masaki mata annabi ne duk wani miskini gidanta yake zuwa amma kika sa ma yakki sunan wa'e inda kuma wa'e ba samu matsala Allah shi kyau Malmasi ya ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi Rasulu wa ummuhu siddiqa ma yashi siddiqa ce kana ya kula da tsohani da annabi isa da mamai na na maryam duka suna cin abinci wani ya nuna Allah bai cin abinci ke Allah ya rai Allah ya cin abinci aka wancan gaba wurin ne da ya ce shi ma Allah ne aka je za a yi muƙabala da shi sai ya fito Allah yau ku zo ban da lafiya ah, to kuma Allah ba lafiya ah, In ba da lafiya wa yake ba da lafiya to kuma yake mai da lafiya kuma shi yanzu wannan ma mukabalar ba za a yi ba yana da magabata kun san mu gabaci ah, Allah kuma yana da magabaci Allah bai da magabaci Allah shi ne kololuwar daraja Allah ka tsare kun ga ita shirya ta Allah wallahi mutum ko bai ilimi ba ko alkisra ya san Allah Allah ya kamata a ce kowa Allah ne. idan Allah ko ba to zai ba da doka ga wannan sama da a ce a wani Allah ne Allah wallahi da ta yi bindiga ta tarwatse لو كان fihima. آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah ya ce lauta da fihi ma alihatun illallah da a ce akwai wasu alloli wani abun bauta wanda ba Allah ba lafasa da ta da kuma ya lalace domin wannan Allah zai ce a tsaya wannan ya ce a tafi ko gida an kika ga ana rigima to mai gidan yana da fawa kuma gidan tana da fawa amma idan oga ya ce a yi a yi ya ce a bari a bari to sai a zo na lafiya a yi bayan kwamandoji biyu Allah ɗaya ne to amma yanzu ya yi? gari wani hannu wani zai maka bayani wai shi Allah ne kuma motar shi ta lalata ya kai gurin bakaniki kuma motar nan gashi sai ya fa mata bai kuma yana bacci

wanda rayuwa ta take hannun shi bala'in yan aƙiƙa ya fi bala'in boko haram na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannun shi bala'in yan aƙiƙa ya fi fadar rayuwar nan da muke ciki duk wani bala'i wallahi babu bala'in da ya kai tsokanar Allah kai Allah Allah idan aka taba Allah ya fusata abin da ya yi kyau ku tambaye zage zage ku tambaye mutanen zariya burtai ne ya zo wucewa ya zo wucewa aka ce bai isa ba da zo da ya fusata waɗanda suka je layira Allah ta ɗaya sun zazzaki wanda shi ne uban tawagar da sojoji suka fusata da suka je gidan suka darta ake gidan suka rushe gidan suka kaskashe duk wanda yake gurin wallahi ba shi ba ba 'ya'yan shi ba ba matan shi ba daidai da kafin ginin gidan sai da sojoji suka sai da suka da gurin kula ɗan adam ke nufa ba Allah ba kai wallahi Allah ba wasa ba ne da shi Allah Allah ne na rabar ne ba jiriya ko kuma kuma kawo wani da aka wa gabanin ne Wani ku ɗauki mataki musamman mai alfarma sarkin musulmi musamman gwamnoni musamman shugaban ƙasa don babu wani addini da yadda da wannan iskanci har kiristoci sun ce Allah uku ne ballantana mu a musulunci mu a musulunci Allah nawa ne to a yanzu wani ya zo da sunan musulunci kuma ya ce kowa Allah ne a zo na lafiya Allah shi shawar da aka kana ya kula ne ta'am su biyu sun kasance suna cin abinci ai kana muhtajina muhtajaini ila tabliyati bi ta'am da annabi Isa da mahaifiyar shi suna da bukatar abinci wa ila khurujihi minhuma kuma idan suka ci abincin suna da bukatar ya fita domin yau da za ka ci abinci ka kasa yin bayan gida sai a je asibiti da za ka sha ruwa ka kasa yin fitsari sai a je asibiti to Allah ya fi ƙarfin wannan kana ya kula ni tsawa suna cin abinci shi ko Allah bai cin abinci sai dai ya ci yadda abinci wa huwa yut'imu wa la yut'am shi yake ciyarwa ba a ci da shi bai ci ai cin abinci na kafa da waya bukata Allah bai da bukata gurin komai da kowa an gane ko Allah ya ce kungur kaifa nubayyinu lahum al-ayat ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kungur nazara tadabburi wa ikrari ka kalla da kyau kallo na tadabburi da tabbatarwa kaifa nuridu li haula'i al-kafarati adilla wal al-jalila ka kalli yadda muke koyo Dalilai ƙara ga waɗannan kafirai su gane cewa abin da suke kai ɓata ne almuwaddiha libutilani libutilani ma yaftaruna ala waɗannan dalilai da suke nuna abin da suke dangantawa ga Allah wallahi magana ce ta banza ka gane cewa Allah bai cin abinci ma kawai misali ne da za ka gane cewa wani in ya ce shi Allah ne kuma yana ta abinci shi ba Allah ba shi sa Allah ya kan malamin sunna a shaf Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta mai wani ya zo ya ce shi ya san gaibi yana da awar ya san gaibi sai aka zo za a yi mukamala da shi ya zo ya ta falsafa ya ta ‘yan dubaru sai aka haɗa shi mukabala na Muhammad dina Albani. A ruwa ta taru, Muhammad dina Albani ya ce, Me aƙidar ka yace yana da aƙidar ya san gaibu. Mu aƙidar ruwa ya san gaibu, alaran إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نعم وما ويعلم ما في الأرحام نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم. إن الله عليم خبير باي wannan aya ko ta ayar ma da yake cewa babu wanda ya san abin da ke cikin sabbai da gaske yasalunaka an istati qul la ya'lamu man fi man fi السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون الله يقول لك يا مصر لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله دون أمرك يصمد أكبر يصمد في الله وما يشعرون أيان يبعثون بس ما تشعر لا يتعشان في الله ده أكبر من يصمد سيوا تو da wani kuma ya ce shi ma ya san gaibu sai Muhammad Nasir Dini Albani ce to laye ya zan yi mukabala da kai amma da sharaɗi ɗaya in ka yadda da sharaɗin mai yi in ba ka yadda da sharaɗin ba ba za mu yi mukabala ba sai ce ke me sharaɗin sai ce a ba kusan san mu ba ba aya ba ba bi ce zan yi mukabala da kai da sharaɗi ɗaya in ka yadda ya ce me sharaɗin Ya ce a me sharaɗin kuma to a ba kusan san gaibu ba domin da ka san dai mu za ka san shaɗin ko ba ka sani ba shi kenan ko mu yi tallabi ka fara sai mu mukamala ta kare da ka waɗannan ƙananan yara ma wallahi za su iya kurai kama da ke zamani ne na social media zamani ne na ƙungiyoyi da suke ɗaukar nauyin miyagun akidu suna tallata ku. to shi kenan sai a yi ta tallan miyagun akidu bayan da ka iya amma da wai ba zo ana ce ma ba haushi wai komai Allah ne wannan abin ne na mai ban mamaki kuma tsakani da Allah wannan laifi dole mabiya ɗarikan sufaye su za su ɗauka domin su suke cewa a cikinsu duk da tsakani da Allah akwai bayan Allah salihai da suka yi fada da wannan akida ko malam Sani Khalifa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kafan nan wallahi tallahi yana fada da wannan akida ya ce waɗannan abubuwa ƙarya ba musulunci ba ne to haka muke so waɗanda suke ganin su ɗan ɗariƙu ne muƙaddamai ne ma a ɗariƙu sai kamata su soke wannan maganar. ko yanzu maka magana sai a ce adawa ce ta ɗin izala ɗan ɗariƙa wannan kuma matsalar ta wuce magana adawa ɗin izala ko ɗan ɗariƙa ta wuce wannan Allah ka ba ni ikon mu gyara Allah ya ce kun bar kai fa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakuna nan kuma ya manzan Allah ka kalli yadda muke bayyana ayoyi kuma ku kalli yadda suke karkatar da ayoyin da hujjojin su kiyarda da gaskiya su koma mafata Allah ta sani Dole Allah ya ce a gaba. Kula ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nasa. والله هو السميع العليم الله تعالى يتكى بدا ماماكن wannan mummunan aƙida nasu Allah yace kun ga ya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabuduna min dunillah yarda ku dinga bauta ma wani Allah ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wanda ba zai iya mallaka muku amfanarwa ba kuma ba zai iya tunkuɗe muku cutarwa ba qul ya muhammad munkiran ala haula il kafarati min nasara wa ghayrihim gayama kafirai cikin nasara da waɗansu waɗansunsu kana mai inkarin aƙidarsu a ta'budu na siwallah yanzu daidai ne ku bauta ba wani Allah alladhi la yamliku darrakum wa naf'akum wanda bai mallaki cutarwarku ba ko amfanarwarku shay'an da wani abu la ya kajiru ala ilhaqi ayi dararin bikum ba wani wanda ya isa ya tura maka wata cuta wala jabi wala jalbi ayi naf'in lakum ko kuma jawo maka wani amfani wanda zai amfani ka jama'a musulmi cikin kurakuran da ake yi na taba zuwa nan cikin garin zariya nan cikin garin zariya zan sai uniform na yara sai uniform ɗin ya mun wahala sai aka kwatanta mun wani shago ɗan kolin-kolin cikin kasuwa ina zuwa shagon sai na tarar da mutumin yana da aƙida mummuna sai na ga wata kwalba a gaban teburin shi kwalban nan tana da ruwa kala biyu in ka juya nan farifal in ka juya nan ruwan ƙasa ni ba taɓa ganin ruwa irin wannan ba kai alamar kwamfafi da dai kayaniya a ciki sai ce bawan Allah ya ce na na'am wannan kuma me ni da su 'yan yadi kuma na bige da tambaye tambaye kun san muwa in jarida sai ce yana cikin shagon sai da ya tashi ɗan tebur ɗin nan ya leƙo sai da ya kalli duna wallahi sai da ya kalli duna sai ya ce na ce mai za ce kallon wandona ya ce a haka na dai gane dalilin kallon sai ya ce to aiko na gaya maka ba za ka yadda ba na ta zan yadda ba sai ya ce wannan dafa ne da jelek na ce to menene kuma dafa i menene jalabi sai ce ai wannan ruwan in ka sha shi duk abin da zai same ka na cutarwa dafa i ne zai kare ba za ka cutu ba kuma wannan abin in ka sha shi zai jawo maka jalabi zai jawo maka amfani zai jawo maka kwastoma na ce ba wa Allah ai wannan siffa ce ta Allah ka ba mu wannan kwalbar da ya ce ai ba ka gane ba ne kai da bakinka ka ce mun kayi ta neman yadin nan a kasuwa ba ka samu ba da ƙyar ka gane sha gona yanzu ba gashi wannan ruwan da na sha ya jawo ka da ƙarfin ba da na ce to an fara da yan yadin in galabi ne to na fasa siya ya ta nake wallahi ba zan siya ba kuma wallahi siyan da ban yi ba kenan dan in nuna musu wannan abin magana ce ta banza abin da Allah ya nufa aka samu sai ka samu abin da Allah ya nufa ba ka samu ba ka samu ba ba guru ba laya ba kaudabara duk wannan shirme ne duk abin da kake nema ka nema a gurin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya daura laya yana mai kudurta cewa layan nan za ta jawo mishi amfani ko za ta tunkuɗe mishi wata ɓarna annabi muhammad ya ce ya yi shirka ba ni na faɗa ba annabi ne faɗa annabi ne faɗa ka gana ta wani wato ana rubuta sunayen aljanu ana rubuta ya babbaka ya ilu ya gangandara ya ilu ya tantanta ya ilu duk wannan shirman banza da wafi ba wani wanda zai iya amfani da kai da kawai wani wanda zai iya cutar da kai da komai ba a neman agaji sai gurin Allah ba a neman taimako sai gurin Allah ba a neman tallafi sai gurin Allah cikin abin da babu mai iya yi sai Allah wani wanda bai san akida ba sai ce kafin sun ce ba a neman taimakon gurin kowa sai Allah me yasa ba ka da lafiya kake ruwa asibiti kuma likita ya taimake ka sai mu ce kaji wanda bai fahimci karatu ai mu muna cewa ne ba a neman taimakon kowa sai a gurin Allah cikin abin da babu mai iya yi sai Allah amma abin da dan zai iya yin kace maka ba da fiba mutum da yake saman kwanin nan can bai kawai sai san iya kwashe shi su ya yi kafa duk duniya wane ne zai iya kare shi duk wanda ka kira ka yi shirka mutum da yake tuka mota kawai sai ya nemi birki ya rafa kawai sai ya ga ya nufi ƙasar dutse in ka kira ka yi shirka in ka kira kasteliya yi shirka in ka kira bakaniken taya ka yi shirka in ka kira bakaniken birki ka yi shirka a wannan lokacin babu mai iya taimakon ka wa? sai Allah amma abin da dan adam zai iya yi in ka ce taimake ka ba laifi bane ya ba kan kujera nake karatu ka kaddara kawai sai kujerar nan ta kare na tafi su zan faɗi wannan bawan Allah da yake kufa da ni zai ya tarbe ni zai iya tarbe ni ko ba zai iya ba wannan ba shirka bane da ka mu da muke cewa ba a neman taimakon kowa sai Allah ba muna faɗa bane irin alal islam muna faɗa ne akwai abubuwan da babu mai iya yi sai Allah domin shi Allah yake cewa wa iyyam fasqallahu bi dhurri

idan Allah ya nufe ka da wata cuta fala kashifa hu, illa hu babu mai yaye maka sai Allah sai na wani daban na wani jalabi wa in yuridka bi khairin idan Allah ya nufe ka da alkhairi fala dali fadli wanda ya sai tunkuɗe maka wannan alkhairi yusibu bihi man yasha'u min ibadi Allah yana danganta alkhairin shine ya bada alkhairin shine ga wanda ya ga dama a cikin bayansa da aka gaskiyar magana mutane su Allah yadda ya kamata ba a bauta ba wurin Allah cikin abin da ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya cutar da kai ba ƙul ataru duna min dunillah yanzu daidai ne ku dinga bauta ba wurin Allah ma la yamliku wanda bai mallaki cutarwa a gare ku ba wala naf'an Kun ba zai bai mallaki ne amfanarwa a gare ku ba wallahu was-sami'ul alim Allah shine as-sami'u mai ji al-alim masani da haka waɗannan ayoyi suna condemning din aqidun miyagun aƙidu na kafirai da masu bauta ba wani Allah sawa'un annabin Allah ne ko manzo ko mala'ika ko shehi ko salihi ko wani malamin addini duk waɗannan ba sa iya amfani da kai da komai ba sa iya cutar da kai da komai sai abin da Allah ta'ala ya nufa zai sami ka Allah ta fara alkhairi ya sami mu me Allah ya ci cewa يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا نعم. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله تعالى يقول يا أهل الكتاب جدا لنا ذكي إطلاق القلب قل يا أهل الكتاب الله يسمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم خطأني برواية خطأني haka ne? babu kullum? akwai kullum so shi ke kuskure na ma'ana yadda karanta shi da ya ahlul kitabi kuskure ya kamata ce kul ya ahlul kitabi na ji tsoron mata gyara ne na ɗauka wata ruwaya ne ko ba gaskiya ba ba ni ban iya ba ba ni inda na iya ni dai kusan a gajen zan fassara amma ruwayoyin na ban iya su ba su suka iya Allah ya muku albarka Allah ya ce kul ga ya musu ya amalar kitabi ya ku amalar kitabi yahudu da nasara kenan ko kuma nasara anan qul ya muhammad ya ulati nasara da ya waɗannan kiristoci la tablu fi dinikum kar ku wuce gona da iri a addininku ghairar haqqi ku faɗi abin da yake ba gaskiya ba الذين آتاهم الله تعالى كتابا ينطق بالحق كود الله mai للتافي da gaskiya. لا تفرقوا فيما تدينون به من الحق في أمر المسيح عليه الصلاة كالكو تقولا لإلي أعدينكم جميل النبي إيسا مريم ولا تطروا هذا الذي أمرتم بتعظيمه kada ku dinga kururutawa da kuzuzuta annabi Isa wanda aka umarce ku ku girmama shi amma kuma wajen nan ku wuce gona da iri wata ta'addu fihi al-haqqa ila al-batil ku tsallake gaskiya ku fada makarya wa tukhriju al-hizi nubuwati ila ila ila maqam ku annabi Isa daga matsayin annabta kuma da shi matsayin allantaka shine la tabulu fi dinikum kuma ka tayar da Allah wannan guluyin shine ake yi yanzu musamman ake ma shehunai yanzu a wani zindiki wai shi a nisi yana nena yawa social media ko yau na gani kilifin shi yana cewa ranar da zai mutu ku zo ku yi kallo ranar da shehu zai zo a ba shi ran a nisi yanzu don Allah wannan ba wuce gona da iri ba don Allah ba wuce gona da iri ba wani shehi ku dinga kururuta shi kuna kururuta shi abinda hankali ma ba zai kama ba wajen tara shari'a Allah ya ce la tablu fi dinikum la yalhaq wa la amawa a qawmi kada ku dinga bin sarran waɗansu mutane wani ballu min qabl wanda tintinin sun bace wa ballu kafiran sun batar da mutane da yawa wa ballu an sawa'i sabili sun bace da tafarki wanda yake daidaitacce jama'a musulmi babu bala'i ga musulmi kamar ya zama mai bin sarri duk bala'in da kuka muna ciki a kafan nan ko da duniya ma gaba ɗaya sarri in ka ga zalunci sarri in ka ga ta'addanci sarri in ka ga shirka sarri shi isa mafi yawancin gurare da Allah yake zargin sarri sai kaga ya alakanta shi da shirka domin matsalar farai yana farawa ne graduate ɗan abu ne da bai kai ya kawo ba za ka son ranka tun daga abinci ka ce kai baka cin kaza sai kaza kuma tun daga matsalolin da ake samu na bin farai ya kamata mu san asbabul ba ilhawa asalin abin da yake kawo rai a cikin al'umma shine gurɓacewar tarbiyya daga hannun iyaye kun ga duk iyayen da suke ma 'ya'yansu duk abin da suke so to kun buɗe matsanku hanyar ya lalace a ƙa'idar tarbiyya yaro in yana son abu ba kome ake mai ba domin idan ka sabar da yaron ka in ya ce biski ka so minti ka so marari ka so shi yaro bai da hankali kana nan itin eh, yana cewa ba a so min minti ba a so min Wajen wata zai ce ba a so min keke ba a so min kaza ba a so min jirgin sama kuma jirgin saman nan karka ɗauka na wasa yake nufi ba jirgin sama na hakika da aka da ya ce ba a so min jirgin sama sai ce a neman keke ke hawa so min minti ya ta birgima karka yi karka so min. ba mu ce a hana yara jin daɗi ba amma a daina bi musu rai yau an waye gari daidai da tufafi tufafi sai abin da yara suke so zaɗin kawo sai da an ɗibi yara an tafi da su kasuwa su zaɓa wanda iyayenmu ba haka suke yi ba za a zo a auna karanar sallah a baka ɗinki amma yanzu yaro zai ce ga abin da yake so wani yaron ma in yan mata ne wannan ta ce shabda wannan ta ce leshi sai su fito kamar ba yan gida ne ba to ba a ba ma yaro duk abin da yake so yau an waye gari daidai da makaranta in yaro yake bai so sai a canza shi kenan al'umma ta lalace ina da aboki dan sarkin kano a zoba yau ya yi karatu a jami'an musulunci malam zubairu a zoba yau abokina ne kuma muna wasa shi sosai ran nan sai na ga ya ba wata riga ta mai yawa yana ta yawo a ciki sai ina mai tsiyayen da zage-zage daga kanawa na ce da Allah dubiya ko kanawa ba ku iya ɗinki ba duk wata riga ma da kamar bugu. sai ya dariya ce in ka san darajar rigar na ba za ka sauke ta ba na ce wani daraja gare ta ya ce wallahi mai martaba ya ɗinka mana ku duba mana irin na ado ba yaro kafin ya rasu in farza ta yi ƴaƴan shi duka masu kuɗi ne ba miliyoniyoyi sai ce a je kantin kwari a tsome mai yadi sai a so wani yadi roba roba takarda takarda sai ce a dinka ma ƴaƴan shi duka kuma dole sai kafa domin shine uban abin da ya ce min takawa ya dinka min domin haka ake ce ma a zo bayan kaga manya dattawa kenan dan shi babba ne yana jami'a wannan yana da kamfani wannan dan kasuwa ne amma ni ne ubanku ni zan muku dinki kuma ba ruwan shi da wata sadda mai tsada mai ara duk abin da ya samu kuma tsohon tele shi nan duk mai mai ɗinki 1960 shi yake yi ɗinkin ba ruwan shi da wani zamani ni ne ubanku ra'ayina za ku ba ra'ayinku ba amma yanzu Allah kan iya yake da yayansu to tun ana kan rai da abinci yarinya sai wanda take so za ta aura wanda iyaye da ba ta zaɓo miki iyaye ke zaɓo miki ba ke mace ba namiji ma bai zaɓo mata iyayen ke zaɓo mata babu kyau ba za mu da kyau ba na shafa da wannan maganar iyaye ba sa kallon kyau wajen aure na garta ne in kina so ki gane haka ki koma gida ki kalli mamanki da kyau za ki gama ta da kyau in mace ta biye gida kika kalli mamanki da kyau za ki ga mummuna ce saboda shi babanki ba kyau yake kallo ba kakanninki ba kyau suka kalla ba nagartan gidan uwar iyayenki aka kalla aka ɗaura musu gashi na an haife ki an zauna lafiya ki kalli ki da kyau ni ki kalla ni ta jawa ne <laughs> ah, yawa idan kalla ki babanki da kyau zaki ga shi ma ne da kyau abin da ake dubawa nagarta to ba abin farrai shi ne anan Allah yake ce mai yahudu da nasara wala hawa ahwa qaumi kar ku bi sarran waɗanda suka ɓace kuma shi wannan sarran na gaya muku tun daga ƙanana yake kai mutum zuwa gare kafirci Allah ta'ala yana cewa afara'aita man ittakhadha ilaha أفرأيت أفرأيت اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا الله يتعفر أيك من اتخذ إلهه هواه فكذا دي ميدا الله ششيني أبو فرنش با abin da ran shi yake so shi yake bauta mawa jama'a ku daina biya ta 'ya'yanku ba su da hankali ku kuke da hankali ba su da tunani ku kuke da tunani ba su da hangen nefa ku kuke da hangen nefa in kuka sabar mai da yaran ku a yi musu abin da suke so nan gaba za ka zo ka ce kai musulunci za a yi a gidanka Dan ka ce ba shi yake so ya yi a gidan ba za ka zo a ba annabi ya ce ba za a ba annabi ba ko da ka ba shi damar bin sauran shi yana ɗan ƙarami ina fata an gane shi sa har annabawan Allah Allah ya ladabtar da su akan bin son rai annabi Dawud Allah ya sanya shi khalifa Allah ya ce in ka zo yin hukunci kai hukunci da gaskiya kar ka busar ranka. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah ya ce ya Dawud ya kai annabi Dawud da ja'alnaka khalifatan khalifatar ardi lalle mu Allah in ji Allah mun sanya ka zama khalifa a ban kasa fahkum bainan nasi bil Ka yi adalci a tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi il hawa kanka bi son ranka mata abin da yake kashe muku aure son rai maza abin da sa kuke cutar da matanku son rai shugabanni da suke zaluntar talakawa son rai talakawa da suke zaɓar da rufaffun shugabanni can rai an baka malkina da biredi ka zaɓe shi ya zafa ka yadda aka zafa biredin haka zai dafa an baka dubu uku ka zaɓe shi ka shiga uku gwargwadon abin da ka yi gwargwadon abin da zai maka ta ka ji tsoron ne kuma wannan tsarin sai mun yake shi a gidajenmu da masallatanmu da makarantunmu da ƙungiyoyinmu da jami'oyinmu da dai harkokinmu shi sa har waɗanda suke shiga aljanna wallahi tallahi ba mu ba masu biye masarar ba ne Allah ta'ala yana cewa wa amma man khafa maqama rabbi wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الله يتوى أما من خاف مقام ربه أما وانت يجي قولا طيوة أقبان أبنجد الصح ونهى النفس عن الهوى يا لبن شفاب قل أبن تكيسو إن كتبت ينا شاشة يصري da haka matsalar tsaron nan ta yi yawa a cikin al'umma shi yasa da yawa nake ba ku misali iyayenmu da suka lura da abin da muke so suka hana mu suka takura mu sai aka same mu mun zama cikin matasa masu dama-dama yau da iyayen yanzu suke mu 'ya'yansu abin da suke so matsala ta auku a cikin al'umma kullum ina ba da misali da gidan bidiyo a nan tudun wadare ba ce maka cikin gari ko wani guri ba gidajen bidiyo a cikin waɗannan ba su sha'ir za su ba sai ka ji an ce za mu je gidan bidiyo a layi gida hamsin gida ɗaya ke da bidiyo kana da tsammanin duka waɗannan gidajen hamsin talakawa ne babu kuɗin bidiyo sun fahimci in aka sa bidiyo tarbiyya za ta lalace yau da gidan kowa da bidiyo gidan kowa da waya dole tarbiyya ta lalace yarinya tana son waya a bata yaro yana son waya a bashi yana so a hana shi ina son waya a eh. to ga waya rakani kashi ko gane ta irin wannan haka ake kiran ta ko tort kujira amaniya ta kai matsayin jami'a tana da buƙatar waya saboda jira. sai a fata daidai bukata ana gaba jama'a an sa in za ta yi Mu yi sharing ɗin nomba da ita duk saɓon da ya shiga mata kana kallo ko da zamani ne na bala'i da masifa ba a ce a hana yara waya kwata-kwata ba ma a dinga tsari abokansu da ƙawayensu da inda suke zuwa da aka sai Allah ta ala ya ce ya anar gita kuli ya anar gita ne la ta zurfi dininku غير الحق a hawa a قوم kada ku bi son ran waɗansu mutane sun bace min kabal jin kafin yau, wa يوم وأضلوا sun bace da mutane da yawa. Wa صواك an sawaki sabi sun sun bace ma hanya wacce take madaidaiciya Allah ka tsare mu daga fadawa hanya wacce take ta Allah ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya daura ma akan abin da kake so ke da shi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ka yafe mana kamar da da shi a cikin zukata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh